أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya na asabar 25 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lafiya, Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu aminu daura da galagima road a gwani nijiya ke kaduna a wannan ƙasa ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mata a cikin wannan masallaci a jerin majalisinmu na tafsiri wannan shi ne majalisi na bakwai mun kwana a sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratul munafiqun mun kwana akan aya ta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 يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى yana bayani akan munafukai wanda suna daga cikin mutane na biyar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga da su a cikin garin Madina mutane uku yahudawa ne su ne banu ƙuraiba da banu da kuma banu nazir wa'annan suna daga cikin wato yahudawan madina a cikin larabawa akwai kabiru guda biyu su ne aus da khazarci in aka hada sun zama biyar na shidan su su ne munafukai su kuma wa'annan munafukan a cikin musulmi suke su a baki su sun ce sun yarda da Allah su a baki sun ce su musulmai ne amma a cikin zukatansu ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba su yarda da addinin musulunci addinin Allah ba ne suna yi wa addinin musulunci zagon ƙasa suna cin dunduniyar addinin musulunci ta ƙasa shi sa bala'insu da sharrinsu ya fi na yahudawa ya fi na kafirai ya fi na nasara saboda rigan ku iri ɗaya maganar ku iri ɗaya amma zuciyarku daban duk wanda ya gansu zai ce musulmai ne amma su ba musulmai bane amma a zahiri kowa yana musu kallon rigan musulunci saboda nan da za su yi wa musulmi da musulunci ya fi yawa akan wanda ba musulmi ba yanzu duk wanda ya zo yana sukan addinin musulunci farkon abin da za ka fara kallo waye shi in ba yahude ne kasan matsayinsa ba ka damuwa in ba na tsari ne ka san matsayinsa ba za ka damu ba amma idan musulmi ne ɗan uwanka to zai sa zai sa wa masu rauni na musulunci a zukatansu a kan addinin Allah za su fara tunanin wani abu daban dalili saboda asali za su ga cewa suna sa tufafi iri ɗaya da mu to idan ya taɓa addinin musulunci yana yin tasiri ga masu raunin zuciya da kuma fahimtar addini abdullahi bin ubay bin yana daga cikin ra'sul munafiki shine tushen munafikan garin madina kuma dalilin da ya sa ya zama munafiki shine larabawan aus da khazraj duk da faɗan da suke yi tsakaninsu da juna sun zo sun yi yarjejeniya sun yadda za su ba shi shi ya zama wato sarkin madina Tunda da za a ba shi dama ya zama sarkin madina kunga yana da dama da zai yi abubuwa da yawa a madina ya zama babban mutum an gama wannan yarjejeniyar tsakaninsu sai Allah ya ƙaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hijira daga Makka ya dawo Madina to dalilin dawowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Madina sai maganan sanya shi shugaba ko sarki a Madina ya rushe wannan abin sai ya kullaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya sai ya gadar masa wato hasada sai ta mai da shi ta markaɗa shi ta mai da shi munafiki addinin ma ya ce ban yadda da ita ba a baki ne yana addinin saboda an fi ƙarfinsu a madina amma a sai ya yi wani abin da zai ci dunduniyar addinin musulunci to abdullahi bin ubai bin salul ya ce idan muka dawo garin madina la nan a minha al'azab mai ɗaukaka babba zai fitar da waɗanda suke ƙasƙantattu ne a madina yana nufin mazala ai shi ba ne zuwa yayi daman yana daga cikin nau'i na tsara da ake yi wa mutum idan ya sami tasiri a cikin al'umma abin farko da za a fara mai sai a ba asalinsa a ya yi bako ne a garin nan me ya kawo shi ya tafiya ta tafiya a ce aika zane duk wani abin da zai sa ma mutane ba za su saurare shi ba su fahimci saƙon da ake so su gane ba shi ba ne a cikin wurin al'umma to wannan magana jabir ɗan abdullahi kamar yadda imamu ahmad da imamu al-bukhari da muslim suka rawaito da Isanadi, ingantacce shi yake ba da labari yake cewa وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين abinda yake faruwa shine mutanen madina ai sun fi yawa akan waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina su waɗannan 'yan gari ne waɗannan kuma baƙi ne suka shigo to ta yaya baƙi za su fi yawa akan 'yan gari wanda haifaffun garin ne ai ba zai taɓa yiwuwa ba shine jabir dan abdullahi yake bada labari wa kana ansaru bil madinati akthar min al-muhajirin hina qadima hina sallallahu alaihi wa wa sallam mutanen madina sun fi yawa akan musulmai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina suka taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma kathura almuhajirun ba'da zalika bayan haka sai aka sami yawan wanda suka yi hijira suna ta ƙaruwa suna ta ƙaruwa suna ta ƙaruwa umar sai na umar ɗan khattab da ya ji wannan magana ya ce da'ani azlimu unuqahu hazan munafiq ya ce ya ma'aikin Allah ka bari in sare wuyan abdullahi bin ubayi bin sanu wannan munafiki ne فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzan Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya ce da'ahu ya umar ka kyale shi ya kai umar la ya ta haddafin nasu anna muhammadan ya ƙtulu kada mutane su je suna ta bayani a duniya cewa ai annabi muhammad ma yana kashe sahabbansa ne kaga ba a san cewa wannan mutumin munafiki ba ne su iya labarin da zai zo ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kashe sahabbansa kawai da ɗansa ya ji abin da babansa ya faɗi a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wulaƙanci cewa manzan Allah shi ne ƙasƙantacce tun da manzan Allah suna kan hanya ana tahowa daga wajen yaƙi sai ɗansa ya fusata sai ya zo ya tsaya a bakin garin madina ya zaro takobinsa ya ce kowa zai shiga madina amma banda mahaifinsa ya ce shi ne kaskantacce manzan Allah ba shi bane kaskantacce nan ne kake gane ƙarfin imanin mutum uban da ya haife shi ya zaro takobi ya ce in uban ya kuskura ya motsa ya ce sai ya shiga majina sai ya cille mai kai saboda wannan magana mummuna da ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ba da labarinsu shi abdullahi bin ubay bin salul Allah ya ce humul ladina yaqulun Sune waɗanda suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar da dukiyarku da sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina hatta yanfadu har sai sun shuɗe har sai sun bushe har sai wato sun wulaƙanta sun koma ba su da komai shi ne sai Allah maɗaukaki yake cewa walillahi khaza'iru samawati wal ard ka gaya musu taskokin sammai na arziki da na kasai a hannun Allah yake ba hannun wani ba wannan Allah yana ƙara tabbatar da tauhidi na rububiyya a cikin zukatan musulmi saboda su fahimci uluhiyarsa babu wanda ke azurtawa saiwa sai Allah babu wanda ke talautarwa sai Allah kuma babu wanda isa ya mai da kai ne kudi sai Allah kuma babu wanda isa ya mai da kai talaka sai Allah in duniya za su taru su ce sai sun zabtare ka da gatarin izza da isa su mai da kai talaka in Allah bai rubuta ka talaka ba wallahi duk duniya ba wanda isa in kuwa Allah ya rubuta ka a matsayin talaka in duniya za su haɗu su narka dukiyarsu su baka saboda su mai da kai kai ne kafi kowa kuɗi a duniya wallahi ba za su iya ba saboda Allah bai rubuta maka wannan arzikin ba to Allah yana ƙara nuna musu ya karya gwiwarsu da tunaninsu idan ma misali kana tunani ko kina tunani ai mu muke ba wacce kaza mu muke mata kaza saboda haka idan mun cire subsidy din mu ai ba inda za ta wallahi ba ki ba Allah shine kadai zai iya yin wannan in ya cire maka subsidy kowa da talaka da mai kudi da basarake da mai mulki wallahi sai ya ji jiki yanzu ku shiga asibiti kawai ku duba yadda Allah yake gwada ikonsa akan bawa ga mutum mawadaci ne iya wadata amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sai ya ƙwace numfashinsa na shekara ɗaya na ake biya na oxygen ƙarfi ne mai yawa ko ku duba numfashin nan wanda kana ɗaukar shi ba komai ba mutum yana manta da ni'imar da Allah ya masa ta tashi ko sisi ba ta da shi ko kuma da akwai yanzu babu duk sai mutum ya shiga cikin damuwa a cikin ni'imomin da Allah ya yi miki kadai a duniya in Allah ya ce a yi subscribing din numfashinki kina tunanin za ki iya za ki iya numfashi kawai to wannan yake so ya ƙara nuna mana mu zama masu yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutumi ne daga cikin banu isra'ila ya shekara ɗari biyar yana bauta da ya mutu sai Allah ya ce wa mala'iku a kai shi aljanna da rahama ta sai mutumin ya ce wa Allah a ba aiki na kai na aljanna ba sai Allah ce to tunda ya ce aikin ki ne ya kai shi aljanna ku dawo da shi sai mala'iku suka dawo da shi sai ya ce a cikin ni'imomin da na yi masa ranka ta kaf a shekara ɗari biyar din nan ku kiyasta ni'imar gani da na yi masa da ibadar da ya yi na shekara ɗari biyar wanne ya fi wani ga mala'iku suka sa shi a skeli ana gwada nauyin ibadar da ya yi na shekara ɗari biyar da ni'imar da Allah ya ba sa na gani kawai sai ga ni'imar idansa na gani da Allah ya ba sa ya yi masa ya rinjayi ibadar da ya yi na shekara ɗari biyar sai Allah ce ku kaɗa shuta sai ce ya Allah na yi saduda na yadda ina so a shigar da ni aljanna da rahama sai Allah ce to tun da ya yi saduda ya yadda rahama ta ce ta lullube ibadar da ya yi aka ba shi wannan matsayi to tafi aljanna shi sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani a cikin mu nan da aikinsa kadai tilo zai shigar da shi aljanna sai dai in Allah ya lullube shi da rahama sai a tausaya masa daga masa kafa ya shiga aljanna sai sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah hatta kai ma sai ya ce hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati. har ni din da nake muku magana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa ya bani karkuwa to kai awa masha Allah Allah ya sa kin kula da addini kina bibiyan dokoki na Allah imanin ki da ki amma idan kika ga wacce ba ta sa hijabi wacce tana bukata a mata addu'a ko a mata nasiya sai ki ji ce capacity ki ya banata ko hannu ba za ki gaisa da ita ba in an haɗu salamu alaikum sai dai a ɗaga hannu daga sama kamar yadda idan mace akwai hali akwai dukiya akwai arziki ko sau aka zo yi a masallaci in ka ga ana complain ɗin mata to capacity aka zo bazawa ita tana ganin ita ne yasa za ta haɗa kafarta da na wacce alhali talaka ce ita tikit to me yasa za ta haɗa kafa da ita saboda haka ita ba za ta haɗa kafa da ita ba tana ganin ta fi ƙarfi ta haɗa kafa da wannan baiwar Allah me dalili tana ganin ai capacity su ba ɗaya bane to taskoci na sammai da ƙasai yana hannun Allah ne sai Allah ce wala jinnal munafiqina la yafqahuna sai dai munafikai ba su gano cewa Allah taskan arziki yana hannun Allah ba ne da na sama da na ƙasa duka a hannun wa yake Allah saboda haka ne Allah ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama fa akwai arzikinku da abinda Allah muku alkawari da yake zuwa muku na ruwa da makamancin haka ai duka alama ce ta arziki kwanaki biyu da suka wuce ai an tafka zafi mai tsanani da Allah ya tashi kawo sauki sai ya kawo hadari cikin kankanin lokaci wannan hadarin sai ya buɗe gari da ya buɗe gari can kuma sai aka ɗan samu ruwa duk da ruwan ba mai yawa ba amma sai ya kawo wa mutane saukin yanayi shine Allah ke cewa afara aitumul ma'a ta tashrabun wai jama'a ba kwa dubi zuwa ga ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun Allah ce shin ku kuke saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu ne ke saukar da ruwan kuka su ɗan astronomy sai a ce mata zafin rana shi yake dawowa ƙasa idan ya dawo ƙasa ba akwai tiriri da ke fitowa na zafin rana yana hawa sama ba Shi ne evaporation da ke tashi zuwa sama sannan a samu ne akwai ƙasa da kura da hayaki su kuma suna tafiya sama suna evaporating idan sun haɗu da wa'annan dattin da wannan zafin da wannan kaza to su ne suke zuwa sai su taru a cikin cloud sai su haɗa maka ko cumulus cumulonimbus ko stratus ko sasastratus wanda za su ce a lokacin ruwa ne ke zuwa maka kaga wannan Allah ce shin ku kuke saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu muke saukar da shi akwai aya mai zurfi akan ruwa wanda mutane da yawa ba sa la'akari da shi Yana aka shiga ilimin geography idan ka kalli gajimari za ki ga cewa tamkar hayaki yake a sama amma ni da ke da muke ƙasa ba ma ganin sa haka muna ganin sa kamar wani abu ne daban wanda ya hau jirgi kuma yana kallon sa yadda kaga hayaki shine yake zama kamar control line na jirgi a sama yana jakarsa kamar gargada in ana tafiya a sararin zamaniya amma ku duba abin yadda Allah ya yi shi kuma a cikinsa ne fa ake samun mamakon ruwa yake fitowa sai a iya 24 hours ruwa na zubowa daga cikin wannan abin to a ina ruwan yake masu cewa evaporation ne ya ɗaji da sauransu da turunin da ke sauka a teku shi yake haɗuwa to ya aka yi wannan wajen da babu teku kuma ake samun hakan Allah yana nuna muku izza Allah yana nuna muku kudurarsa da ikonsa a wajen samar da abu to taska na arziki Allah subhanahu wata'ala yake a hannun Allah yake sai dai munafukai ba su san da haka ba sai Allah maɗaukaki yake ya ƙununa wa'annan munafukan suna cewa raja'na ila al madinati in har muka dawo garin madina la jannan a aazz minha har azal maɗaukaki zai fitar da kaskantacce daga madina bi ma'ana su ne 'yan gari za su fitar da baƙi daga madina shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa saboda haka su ne kaskantattu kuma su a wurinsu suna ganin ba kowa ba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ai ba su ma yadda da annabtansa ba to ta ina ma za su yi sajuda duk da ayoyin da suke gani na zahiri da falala da mu'jiza da Allah yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma hassada ta kulle zukatansu sun kasa ganin gaskiya ne Allah ce walillahi na izzatu ka gaya musu ɗaukaka na Allah ne wani ne kuma ga manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wani mu'minin haka kuma ga mu'minai su ma suna samun ɗaukaka manzan Allah yana samun ɗaukaka saboda Allah ne ɗaukaka shi sannan muminai suna samun ɗaukaka saboda Allah ne ya ɗaukaka su sai ya ce walakinnal munafiqina la ya'lamuna sai dai munafikai ba su san cewa Allah shi ke ɗaukaka mutum ba wani ba babu wani ne ita ce shi ya ɗaukaka ka a duniya Allah shi ne ke ɗaukaka ka kuma Allah shi ne zai baka karkuwa fa innal izzata lillahi jami'a saboda ne haukaka rankata katsinta a hannun Allah yake shi sa Allah ce wa kad nazzala alaikum fil kitab aw wa kaji nuzila alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayr an saukar muku a cikin alkur'ani duk lokacin da kuka tsaya a cikin mutane kuka ga suna yin izgilanci ga ma'abuta addini ko suna izgilanci ga addini ko suna izgilanci ga musulunci da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in kuka ji ana irin wannan maganar fala taqudu ma'ahum Allah ke kanku zauna kawaye in an zauna wasu za ka ga suna mokin ɗin mai addini ko ma'abuciya addini a cikin tsakankaninsu ai wacce ruwa ne ya wa ɗan kada shi ne kaza yanzu ta koma tana sa hijabi tana kaza saboda babu kaya kaza kaza ta rike addini sai a manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ɗaukaka mutum sai su fara cewa to wace ce yaushe ma ta zo garin nan ko yaushe ma ta yi kaza ko yaushe ta yi kaza duk irin waɗannan kalamai na batanci saboda ta samu karbuwa ba fa a hannun ta yake ba a hannun wa Allah yake wata za ki ga kun fara kila kasuwanci ne tare kila ke ma kika nuna mata harkar kasuwancin amma kuma a cikin kankanin lokaci ita kuma sai Allah ya ɗauka kasa. wannan sunna ce ta rayuwa kada ki kullace ta kada hasada ya miki katutu a zuciya ke fara tunanin ke fa yanzu kaza ne ke fa yanzu kaza ne sai an yi kaza saboda haka ki koma kina cewa ai ni ne ne mata kaza ko ni ne ne mata kaza ko ni ne ne kaza a'a Allah ya rubuta Allah ya sa ta ki ɗaukaka to menene a ciki ɗaukakar na ta ne ba nata bane na Allah ne to ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya baki karbuwa shi kenan amma babban karbuwa shine a ce kai babba ne a wurin Allah mutane da yawa ba sa gane hikima da ke ciki akan Allah subhanahu wata'ala ya baka karbuwa a ce kana da matsayi babba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili yakan sa mutane da yawa su kasa gane irin darajar da suke da shi a wurin Allah yanzu ga mahaifiyar maryam hannatu bintin fakus ta taso a gidan annabin Allah shi ne annabi zakariya da annabi ita waye fi daraja ko ta aiba ba ta haɗa ba annabin Allah ne amma da Allah ya tashi ɗaukaka ta sai ga shi dalilin abinda Allah ya mata ya sa abin ya yi wa annabin Allah tasiri abin da bai yi tunani ba ya roƙa a wurin Allah Shi ne duk lokacin da ya shigo wajen maryam sai ya ga abincin da ake samu a lokacin bazara a lokacin damuna sai a same shi a wurinta abincin da ake samu a lokacin damuna ba a samunsa sai a lokacin bazara sai gashi nan Allah ya canza yanayin abin to annabi zakariya kuma bai taɓa haihuwa ba ya ga wannan canjin a wurin hannatu sai ya ce to kenan yadda Allah ya kawo ma wannan baiwar Allah canji lokacin sanyi abincin da ake samun shi lokacin damuna sai a same shi lokacin sanyi a wurinsa a wurinta abincin da ake samu a lokacin sanyi a lokacin damuna sai a sai ganki a wurinta sai ya ce ya maryamu anna nake haza ke maryam ina kike samun wannan abincin qalat huwa min indillah sai ta ce Allah ne yake aiko min da shi inna Allah yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurtar da wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba to annabi zakariya wannan abin sai ya mai tasiri a kwakwalwa sai Allah ce hunalika da'a zakariya rabba ko kuma hunalika da'a zakariya rabba wannan dalili ya sa annabi zakariya sai ya roƙi ubangijinsa ya yi fadanci ashe nan dukkan wani abu in a wurin ɗan adam ba mai yiwuwa ba ne a wajen allah ne mai yiwuwa ne to ka sa a zuciyarki ba wani abu da za ki roƙa a wurin allah da allah ba zai miki ba ba mutum ba ne kuma ba mijinki ba ne balle ki ce yau zan gwada shi a'a in kika yadda duk damuwar da kike ciki kika yi kuka kika mai da al'amarinki zuwa ga Allah wallahi idan Allah ya share miki hawaye sai kin fashe da kuka na farin ciki wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها برجت وكنت أظنها لا تبرج aiwa daga cikin damuwa da suke afka wa mutane sai mutum ya eba tsammani yana ganin wannan ba wani mafita kan al'amarin sai Allah ya kawo mai mafita ta inda bai taɓa tsammani ba sai ka ga mutum yana farin ciki yana kuka na farin ciki saboda ne Allah ya kawo masa mafita a abin da baya tsammani akwai mafita to duk lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa ya koma wa Allah fasirru ila Allah ku koma wa ubangiji a zabura ku koma wa Allah duk lokacin da aka shiga cikin damuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne zai kwarage miki damuwarki kuma ya baki abin da baki taba tsammani ba amma Allah ya ce sai dai munafikai ba su san cewa daukaka a hannun Allah yake ba kuma Allah ya tabbatar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tabbatar da shi ga mu'minai kenan ana samun ɗaukaka ne a hannun Allah saboda Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a ɗaukaka ranka ta kafinta tana hannun Allah na Umar ɗan Khattab kamar yadda Imam Hakim ya rawaito a cikin mustadrak naka lokacin da mutanen falastin mutanen sham suka ce ba za su miƙa sham a hannun kowa ba sai yi da umar ya zo saboda an cita da yaƙi yanzu garin ya fita daga hannunsu ta koma hannun musulmi da musulunci sai suka ce sai sai da umar ya zo lokacin kuma yana khalifa sai suka taso da shi da abu ubaida amir bin zarra to jaji ɗaya ne abin hawansu guda ɗaya ne sai idan wannan ya hau kamar daga nan zuwa jaji sai ya sauka sai wannan ya hau daga jaji zuwa zariya misali haka ana tafiya wannan na hawa wannan na sauka wannan na hawa to sai da aka zo gab da za a shiga garin sai ta fada a hannun abu ubaida amir bin jarrashi zai hau sai abu ubaida ya ce ba zai yi a ce ni ina kan abin hawa kai amirul mu'minina kana tafiya a kafa mu shiga garin aisha su rena mana kai mu kuma ɗaukakanka shi ne a gaba a wurinmu ni na salwantar da nawa ka hau ni zan riƙe mu ci gaba da tafiya sai sai na umar ya kalle shi ya ce da wani ka ya gaya mu wannan maganar da sai na maki sai ce inna qaumun azilla mu da kaskantattu ne fa Allah bil islam dalilin musulunci sai Allah ya ɗaukaka mu فمهما ابتغينا العزة ma a أعزنا a zallan Allah. duk lokacin da mu musulmi muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar addinin musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu saboda haka muje ba matsala ba ne ga amirul muminina yana tafiya abokin tafiyarsa a kan abin hawa kamar yadda kawaya suke yi takalmi an daura a wuya ana tafiya saboda an gaji da tafiya wannan dalili ya yi musu tasiri da yawansu suka musulunta ashe kenan ɗaukaka a hannun Allah yake abinda kai kake tunanin ɗaukaka ne sai zama ba ɗaukaka ba ne gare ka sai zama kaskanci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa wa ju'ila dhullu was ala man khalafa amri an sanya kaskanci da karanta ga duk wanda ya saɓa wa umarnina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya saba umarnin Allah da na manzansa sai Allah ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi ya mai da shi karamin mutum a wurin a Allah subhanahu ta'ala a idan duniya sai Allah ya wulakanta shi baya zama babba a wajen mutane saboda Allah ya wulakanta shi kuma ba wanda ya ɗaukaka shi in kuwa Allah ya ɗaukaka shi babu wanda ya isa kuma ya ƙasƙantar da shi a ƙasa sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su mantar da ku daga ambatan Allah wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana gargaɗi ne ga mu'minai yana gargaɗi ne ga mu'minai kada arziki da kuke da shi da ‘ya'ya su sa ku manta da Allah saboda haka ne Allah ce wa ma wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da yawan ƴaƴanku da yawan dukiyarku ba su isa su sa ku zo kusa da ni ba in ji Allah illa man amana sai mutumin da ya imani wa amila saliha yayi nagartaccen aiki fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun irin wa'annan mutanen suna da sakamako na ruɓanya musu ladaddakinsu ladan aiki da ladan imani ana ce zan rubanya musu kuma suna cikin aljannan gurab a cikin aminci ranar tashin alkiyama Allah zai amintar da su saboda sun maida al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kada yawan dukiya ya sa ku wulaƙanta mutane wasu idan Allah ya azurta su da dukiya to kowa wulaƙantacce ne suna wulaƙanta mutane a wulaƙanta mai aiki a wulaƙanta direba a wulaƙanta mai gadi a wulaƙanta cooks a wulaƙanta masu shara masu kaza kowa a wulaƙance dole ce kawai ke sa su zauna a gidan to kun ga irin wannan Allah ce kada dukiyarku da ƴaƴanku su mantar da ku daga ambatan Allah dukiyar nan fa da Allah ya baki ko ya baku karo ne fa Allah ya baku dan ba wayanku bane ba ku kun wayo ne a cikin wanda ke miki aiki akwai wanda ya fi ki kwanya ya fi ki hangen nesa amma Allah bai yi shi da kudin ba sai Allah ya sa kudin yana hannunki ku kuke sarrafawa to wannan gwaji ne da Allah yake yi wa ɗan adam ya gani zai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ko ko zai yi butulci Allah ya miki ni'ima alamar shine a ganki kin kankan da kanki a lokacin da kika kankan da kanki lokacin ke kuma Allah zai ɗaukaka ki وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى kaza Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu bawan da zai kankan da kansa domin Allah sai Allah ya daukaka shi Allah yace wa man yaf'alu zalika duk wanda dukiyarsa ta mantar da shi daga bin dokar Allah ko ɗaya fa ulaika humul khasirun wa'annan mutanen su ne suka yi asarar duniya suka yi asarar lahira saboda dukiya tana sa mutum ya kankan da kansa ya ɗauki kansa shi ba kowa ba a lokacin da kika yi haka lokacin ke kuma Allah zai ɗaukaka ki ga assignment ki duba da kyau in ku biyu ne ko ku uku ne ko ku hudu ne a gidan ku bi ma'ana kina da abokan zama ba ke kaɗai ba ne in ce kina ji da kanki kina ganin kin fi kowa kowa a gidan baya ganin ki da kima za ki ga darajar ki yana fita a idan kowa a gidan har ma'aikata sai dai su miki aisha ne a dazo in ji sai a miki haka saboda me ba sa ganin ki da kima saboda kina ganin ke wata abaci amma a lokacin da kika mai da kanki ke ba kowa ba sai Allah ya jefa kwarjininki a idon kowa suna ganin ki da kima to wannan yana daga cikin abin da mutane da yawa suka kasa ganewa dukiya da 'ya'ya ba ta sa mutum girman kai suna sa mutum ya zama yana kankan da kansa yana mai da kansa shi ba kowa ba idan mutum ya haka sai Allah ya ɗaukaka shi sai Allah ya ɗaga kafasitinsa sama fiye da yadda kike tsammani amma a lokacin da kika yi wannan sai Allah ya wulakanta ki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai sai wani mutumi talaka fiki ya zo wucewa sai manzo Allah ya kalle su sai ya ce me za ku ce dangane da wannan sahabbai suka ce kai wannan mutumin an ya zo kofar gida ma za a kore shi za a tunanin almajiri ne ya zo roƙo ne idan kuma ya nemi aure ba za a bashi ba saboda ne saboda ana ganin ba kowa bai sai maza Allah ya shiru da ce musu kala ba ba ya wuce ba canjin kaɗan sai wani mutum ya taho babban mutum wanda kowa na ganinsa son kowa kin wanda ya rasa yana zuwa sai maza Allah ya ce musu shi kuma wannan mai za ku ce dangane da shi sai aka ce ah, ai wannan lale maraba da zuwa wannan ai in ya zo kofar gidan mutum ba za a ba shi a tsaye ba za ce mai bismillah mana a jazo shigo shigo shigo kamar yadda mata in an je gidan biki suke baza capacity capacity capacity ne nan akwai matan hajiyoyi hajiyoyin ma'aikatan gwamnati akwai na masu kuɗi 'yan kasuwa akwai na sanatoci akwai na 'yan house of assembly akwai yan distinguish distinguish akwai yan kuma his excellency capacity capacity ne in ba ki kai ma ba za ma a baki ki zo kusa da su ba saboda ne baza kaya ake yi capacity kaya da gwanagwale ake yi da jaka da takalmi da wayoyi a nan ne ake baza capacity wata ta zo za ki ga hannunta yadda kika san yar indiya ta saka shi da gwanagwalai ita wai capacity ta kenan to irin wannan maimakon ya ɗaga darajar sai ki ga cewa ba a ganin ki da kima saboda kina so ki nuna ke kin isa amma a lokacin da baki dauki kanki komai ba sai ki ga Allah ya dauka ki sai suka ce in ya shigo gida ma in ya nemi aure za mu bashi sai manzan Allah ce wancan da kuka kushe shi a farko wannan nabiyin da duniya za ta cika da irinsa duk duniya ta zama duk irinsa ne wannan shi kadai in aka ajiye su a cikin in aka tara su biya fi a wurin Allah ashe kenan ba riga bane ba mota bane ba maɗuɗin kuɗin bane ba capacity bane ba kaza bane imani ne abin da ya zauna a zuciya aikin ka ya gaskata shi inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kyawun suran jikinki Allah baya kallon tufafin da kika sa Allah yana kallon zuciyarki da aikin da kike yi wannan shine ki ƙara miki daraja a wurin Allah shine sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum to fa wadata ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku da shi dukiyar wato idan Allah ya baki dukiya zakkan dukiyar shine ki dinga infaki ciyarwa a taimaka ma wancan wancan a bashi kaza wannan a mai kaza wannan shi shine amanar da Allah ya baki dukiya in ba dan in ba kya yin wannan sai Allah ya kwace ya ba wani asalin haƙƙin da dukiya yake da shi a kanka in Allah ya baki shine ki dinga ciyarwa a taimakawa mabukata masu gadin ku a taimake su masu muku shara a taimake su masu muku wanke-wanke a taimake su masu muku wanki masu muku gyaran fulawa masu muku hidima a gida gwargwadon iko ku taimaka musu Balma. gwargwadon yadda Allah ya ba ku arziki ku mai da shi daily ko kuma yearly routine a gidanku duk shekara za ku dinga recruiting din mutane kuna azarta su bi ma'ana kuna taimaka musu Shi ne idan an yi shekara ɗaya da wa'annan sai a ce to an canza su an ba an sallame su an musu freedom an ba su kuɗi su ja-jari. ta yadda su ma za su tsayu a kansu kin ga wa'annan an tafi da su nan, sai a ƙara sabon zigi wasu su ma idan sun zo wannan yana daga cikin taimako da arziki zai miki amfani a gaban Allah shine Allah ya ba ta aro na dukiyar to ka dinga amfani da shi wajen gina al'umma ka haɓaka al'umma yanzu a cikin wa'annan misali misali duk gidanku misali kuna da ma'aikata wanda suke muku hidima a gida misali ba suke su biyar ba ku kuma Allah ya yi ku biloniya su ne ku to sai ku ce wa'annan mutane biyar din duk bayan shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku gwargwada yadda kuka tsara za ku dinga recruiting ɗinsu za ku sallame su ku ba su jari sai ku zuba sababbi ta yadda kuma arzikin da Allah ya muku kun yi amfani da shi wajen haɓaka al'umma wa'annan sai a ce to bayan shekara uku za mu yi sabon zibi sai a ce an san sallame su kowanne a cikinta a ba su miliyan biyar biyar su jajaji ko miliyan goma goma su jajaji nan an sallame su wasu ma su zo kun ga a haka Allah kaɗai ya san irin al'umman da za ku gina kuma Allah kaɗai ya san irin taimakon da za ku yi wa al'umma to amma ban sai ka ga mutanen mu ba sa wannan irin tunanin sai dai a ce ai wane ma shekaransa talatin tare da mu shekaransa arba'in tare da mu amma kuma a shekara arba'in din nan menene ya amfana da ku ya kamata a ce an samu wannan saboda amfanin ce ma yadda Allah ya baku arzikin ai ba wayan ku bane aro ne Allah ya baku ba ku fi sauran ba da Allah bai ba su ba wani in kwanya ce ke sa ya zama ne arziki to wallahi ya kamata a ce afi fi kowa arziki a duniya amma sai Allah bai ba shi ba sai Allah ya kaɗe ki kila ma abokan ma da kika fita ba da first class kika fita ba da second class lowa ne let my people go aka baki har Allah ya raka taki gona da shi aka sallame ki a jami'a amma kuma sai gashi nan kin samu arziki kin samu dukiya mai yawa to godiyar da zaki wa Allah shine a ciyar da wannan dukiyar a ba mabukata a taimaka wa mabukata tun daga kan yan uwa dangi a taimaka musu sannan a taimaka wa abokan arziki a taimaka wa waɗanda suke rayuwa tare da ku shine Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azata ku da shi min qabli an ya'ti adakumul maut kafin mutuwa ya zo wa ɗayan ku fa yaqula rabbi wanda bai ciyar da dukiyarsa ba a lokacin da mutuwa ta zo zai ce ya ubangiji laula a ni ila ajalin qarib ya Allah da dai a masa jinkiri zuwa wani lokaci kusa fa asaddaqa dan yayi sadaka wa akun min as-salihin dan in zama daga cikin salihan bayi abinda ke nuna nagartuwarki a matsayin ki na mai arziki shine kyautatawa wa'anda kuke tare da shi Ga shi nan Allah ya yi magana akan infaki shine ashe kenan infaki yana daga cikin abin da yake amana na dukiya ga mai arziki ya ci ya taimaka in ka taimaka kanka ka taimaka saboda wannan arzikin taimako fa yana da rana bari da muku wani abin da ya faru wallahi mutane da yawa ba sa sanin cewa taimako wato danko ne na alkhairi a nan garin akwai wata mata da wani abu ya faru da su wallahi ni har yanzu abin yana min tasiri duk lokacin da na tuna ɗa ne a gidan mutumin yana da mata hudu ne kuɗi ne mai arziki ne yana da mata hudu to ɗaya daga cikin matar sai ta yi asiri a kan ɗan uwar gidan ya kashe kansa aljani aka sa sai ya shiga jikin yaron saurayi ne haddafa mata akan cewa idan ya ga in suka haɗa ido hudu da uban sai ya ɗauki wuka sai ya dauka wa kansa kun ga sai a ce ne wane yana shaye-shaye ya sha ta mai ne kai ya kashe kansa ya yi suicide idan aljanin ya shiga jikinsa aljanin ɗan daba ne sai ya ɗauki wuka a gidan ya hargitsa duk mutanen gidan kun ga yanzu za a dinga tunanin ne ai yaron ne ke da matsala ko da makamancin haka suka shiga cikin damuwa maman sai ta mun magana da na zo sai nake ce mata to shi zanen sai ya yi magana yake cewa shi fa aikin da aka turo shi ya kashe yaron nan kuma ba zai kashe shi ba sai a gaban ubansa shi a alkawalin da suka yi kenan aikin da ya zo yi kenan duk da siyar duniyar da na yi masa ya ce malam sai dai ka yi shi yanzu ma ka cika ni da surutu ina da wani asamin da zan je in yi dan lokacin bayan la'asar mai gab da magarba sai na ce wani asamin ya ce wani yan cultism a nan garin zai je musu aiki zai kashe wani ne an kira shi zai kashe wani saboda haka na ce me yasa ya ce ai lokacin da suka fi kisa kenan gab da magarba suke make mutane bawan allah nan sai mijin matan ya taso daga abuja matan nan ta dinga kira na a waya don allah ma nan ka zo kaɗe kashe min yaro kaza nake hajiya kwanzar da hankali ba abin da zai faru ita je bata duk inda baban yake sai ta ce mun ya kai wuri kaza dan nace ki bari ya shigo gari mana ta dinga kira na daga ƙarshe dai sai na so ina zaune a falon ga yaron ya zauna azanin kuma na jikinsa ya ce yana jira shi sai ya kashe yaron nan baban na buɗe ƙofa yana shigowa yaron ya tashi da gudu maman ta ce malam ka rike shi nace ce ba abin da zai faru yana fitowa da gudu zai zo wajen uban a matsayin zai ɗauki wuka ya lama ma kansa sai ya suna haɗa ido hudu da uban sai ya sunkuyar da kai haka a ƙasa aljanu sai na ce ah, a ce ai a gaban ubansa za ka kashe shi to ba ga uban yanzu ka kashe shi mu gani mana sai karka a kai haka sai na ce kashe shi mana sai ce ba zai iya ba sai na ce me yasa yace wannan mutumin ya taimake ni a jere ya na zama mutum na zo jere ina neman taimako kamar almajiri ya ce ba ni kuɗi masu yawa Yace wannan kuɗin na ba na shi yara na ke ta juyawa suka zama masu kuɗi a garinmu na aljanu saboda haka wannan aikin ma an fata alheri ya yi danko ko bai yi ba na ce ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce na ce to ai ta ce ku goma ne ya ce yi ne oga kowa dole ba ne. ya ce abinda mutumin ne ya mun ba zai iya fata mai da wannan aikin ba ya ce na haƙura ikon Allah Allah ya kaddara ya musulunta shi wannan aljanin ya musulunta yaron ya ce ya gan ya fita shaho ne shi to ashe alheri yana da amfani da zai shi wannan mutum ya taba tunanin cewa wani abu zai faru da haka zai dawo mai alherin ya dawo mai ko bai dawo mai ba alkhairi yayi shi ya manta yayi amma wanda aka yi wa bai manta ba har ya iya tunawa yana cewa duk da ba mutum bane amma kuma ga abin da ya baki to arziki idan Allah ya yi miki arziki to daga cikin haƙƙin da arzikin yake da shi a kanki shine a taimaka a dinga infaki shine Allah ce wallazina hum wa'anda fi amwalihim haqqun ma'lum a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne da suke fitarwa duk garin Allah ya waye tana fitar da wani kuɗi gwargwadon arzikin da Allah ya bata tana badawa taimako shi ne Allah ce lisa'ili wal mahrum da wanda ya roƙe ki da wanda ma bai roƙe ki ba kina ɗauka ki ba sa. a cikin ƴan uwa da dangi da abokan arziki akwai mabukata wannan ya taso an bashi wannan ma bai roƙa ba an ɗauka an bashi in ji Allah wanda yana daga cikin haƙƙin da dukiya yake da shi akan mai dukiya to gashi nan suna cewa Allah ya jinkirta musu don su samu dama su yi sadaka wanda da a duniya ba su yi shi ba su zama daga cikin nagartattu ashe abin da ke sa mai kuɗi ya zama nagartacce shine infaki ciyarwa abin da Allah ya baki ki taimaka wa mabukata da shi da wanda ya roƙe ki da wanda ma bai roƙe ki ba a taimaka masa Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha amsa da mai kuɗi wanda ya ki taimaka wa mabukata a lokacin da suke da bukata Allah ce baya jinkirta wa rai ajalin da duk lokacin da ajalin wannan ran ya zo Allah ya ɗaga mata kafa ba zai yi ba shi ne sai Allah ce wallahu khabirun bima ta'maluna Allah ne ba da labari ne da abin da kuke aiwatarwa a rayuwarku Allah zai ba da labari a kansa wannan shi ne ƙarshen wannan sura mai albarka kawo shi nan ke? a nan za mu dasa aya sai gobe idan Allah ya raya mu mu ɗaura a shi ne gobe ne zai zama ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara ga wanda Allah ya ba shi aron kwana kenan gobe in Allah ya da za mu rufe wannan tafsiri da izinin Allah in akwai tambayoyi za mu karanta su sannan in Allah ya raya mu gobe sai mu karasa karatun mu assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah Allah ya murya sai ya sa abin da ya karba mana da babu wannan ina da tambaya ne a kan hukuncin termination therapy da ake yi yanzu idan aka gane mace tana da ciki kuma ɗan da take ɗauke da shi duk yanzu wato ɗauke Sosai sai a zai tambaye su a zubar da cikin ko a kashe yanar da ke ciki don kar a haife shi da matsala na allah ma da yi lokacin haka a musulunci na farko dai gaskiyar magana ina so ku gane mata ana yaudaran ku da irin wannan wato karatun a ce muku an gano bincike ba karya ba ne amma kuma babu wanda ke tabbatar da gaskiyar wannan ɗa da ke cikin ciki shin yana da lafiya ko bayi da lafiya bi ma'ana ga irin ciwon da ke tattare da shi duk binciken da za ku yi za ku yi iya binciken ku ne amma sai ya zo duniya Allah ke tabbatar da haka ni wanda zan gaya muku ya faru ne ɗaliba ce daga cikin ɗalibanmu nan a Kaduna State University a Islamic Studies lokacin ina pg coordinator wallahi kawar allah nan tana da ciki an je an gama duk wannan tattalin da wannan tambayar ke nan ne tambayar take aka ce za a yi flushing ɗin yaron sai kanzo ta same ni ta ce mijinta ya amince amma ta ce ita tana so sai ta tantike ni yaya ne nake gani sai na ce mata wacce ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah kacci yadda a cire wannan cikin Allah shi ne wanda yake tabbatar da menene ɗa a ciki kuma waye shi ba wanda ya sani saboda haka kacci yadda a cire wannan cikin ta ce to shi ke na ce ki ci gaba da addu'a ta ci gaba da addu'a ta kawo min ma ruwan zamzam ne mata addu'a cikin rikin yake shiga wani sha ikon Allah da yarinyar da ta tashi haihuwa sai aka haifi yarinya da yarinyar da ta ɗaɗɗara wannan yarinyar ta ɗara wannan yarinyar yanzu haka wata rana ina zaune sai ga kanan ta zo da yarinyar na ce oh, oh lokacin yarinyar ɗaya karama sai na ce da yanzu mamanki da babanki sun cuce ki yanzu da ba duniya yarinya lafiyayya lafiya lau amma a asibiti an gaba duk wani ba matala an ce ba ta da abin nan zuciyar ta ma da yi kaza ba kuma sai aka haife ta lafiya lau yanzu yarinyar tana nan ta ɗara wannan yarinyar ce ba tana ma zuwa boko ko sati biyu da suka wuce a last week ma ta zo nan ita da mijinta ga yarinya lafiya to irin wannan ku daina ruwa da irin wannan magana ban ce ba a bincike a gano ba lafiyar ba ana ganewa a gane karatun amma da yawa ana yaudara sai a ce kaza kuma sai ku shiri Allah bai ce a ba uku, wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da iyayenku da ƴaƴanku a cikin ƴaƴanku da kuka haifa ba ku san waye fa amfani gare ku ba so na ake yi ku ga cikin haifi yara goma dukkan su talakawa ne bread winner shi ne na karfi a wuta yanzu ya rike ku duka ana yi ko ba yi to idan masu flushing ne an flushing shi kenan kin ga haka za ku tafi rashin har ku mutu ba wani abin nan abin da Allah ya tsara musu kun hararza wa kanku ya kamata a dinga takatsantsan a wannan gaba Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum. Allah ya karɓa mana da ne dama ina dama idan ina karanta qur'ani sai in ta hamma ko kuma idan na ji yin alwala sai in kama wani aiki amma ina jin ana karanta alqur'ani sai na ji kusan ɗigan jikina yana tashi ko kuma ko kuma in kama hawaye amma amma na ji da wani da kullum nan ba na jin komai idan na ji hamman kuma shirin da ya fara karatu amma ba na ajiyewa gaskiya akwai alamar suna da iska wannan duka alama ce ta akwai iska tattare da su, sai ki yawaita karanta bakara da sauraron bakara na'am Malam kuma ina da wani tambaya dama ban yarda an ce aljanu gida ɗari suna hawa kan mutum ba shi ne wasu garin tambaya Allah ya Har sama da dubu aljanu har sama da dubu suna shiga jikin mutum kuma suna zama a jikin mutum amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mutum ya samu natsuwa ne da ambatan Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah zuciyar mutum ke samun nasuwa yawan karanta alkur'ani da yawan zikiri shine zai sa Allah ya baki nasuwa a zuciya aljanun ba za su samu tasiri a tattare da ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da mutum ya ambaci sunan Allah ko da fitici daman hanyoyi guda hudu aljanu ke samun shiga jikin dan adam kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi a cikin al-fawaid nasa lokacin da mutum ya yi fushi tsigar jikinsa yana buɗe ƙofofin jikinsa na buɗewa in akwai aljani zai iya shiga a wannan wajen sa'annan lokacin da mutum ya firgita shi ma ƙofofin jikinsa na buɗewa in akwai aljani zai iya shiga a lokacin da sha'awa ta motsa wa mutum shi ma ta in bai ambaci sunan Allah ba to aljani zai iya shiga jikinsa sannan lokaci na hudu saban Allah shi za ka ga mata galiban suna samun wannan matsalar saboda saban Allah yana sauki a wurin shi ba wani abu bane za su yi shi to shi za ka ga yafi yawa a cikin mata ana samu a maza amma yafi yawa saboda saban Allah abu ne mai sauki a wurin mata to lokacin da mutum ke ambatar Allah in akwai aljani ya shiga ta ambaci sunan Allah maza Allah ce ya sassiru hatta ya kuna kaddubaji zai dinga tsantsancewa har sai ya koma kamar kuda ya kone kenan Ambatar Allah shine makamin musulmi muni ne a duk inda ya samu kansa na'am karanta yana da yawa ko karanta eh eh Assalamu alaikum. Madam, one to three years back when I was gifting my friends, I was just getting rid of how our dad did us. Nakamria Musafa, Sabuda. One, one to three years back when I was gifting my friends, I was just gifting them of how our dad did us when we did something wrong everyone was laughing. So in the end, I did something that I did my dad was angry. That time I was if I remember what I did, I divorced my I lost my dad when I was like 9 to 10 years old. So please, madam, what can I do so that Allah can forgive me? I really feel bad, madam. wannan yana daga cikin abin da yara da yawa ba sa sani amfanin iyaye maza ko mata babban abin da za ki yi shine in akwai hali ki yi rijiyar burtsatsai da sunan babanki bohol kenan sai ki bada ki shiga unguwannin da suna da matsalar ruwa sai a yi musu bohol suna amfana ko kuma wani masallaci da ana taruwa amma ba su da ruwa suna da matsalar ruwa a yi musu bohol a wajen suna amfana da shi da sunan mahaifinsu to duk wanda ya ko tana ne ya kan ruwan babanki zai samu ladan ke ma za ki samu sa'annan kuma babban abu shine ki yawaita yi wa babanki addu'a rabbil filli wa liwalidayya wa lil yawma yaqumul hisab rabbil filli wa liwalidayya ki yawaita cewa Allah ka gafarta min kuma ka gafarta wa iyayena dan bazan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Ahmad yake cewa wata rana mutum a aljanna zai ga an ɗauke shi an kai shi wani wuri da aikinsa a duniya bai sa bai isa kai wannan wurin ba sai ce ya rab anna li hada ya Allah kai ya aka na samu irin wannan daraja a aljanna sai manzo Allah ce sai Allah ce mai bi istighfari waladika laka ɗanka da yake roƙa maka gafara shine wannan gafara aka yi moldin aka tattaro shi shine ya tsaga darajar ka aljanna kai ka wannan darajar kenan to yawaita cewa Allah ka gafarta wa babana Allah ka gafarta wa babana a sallolin nan guda biyar kullum kina yi haka hadda na ki to ke ma in kin kwanta kin mutu ƴaƴanki ba za su manta da ke one of my friends, the mother was proposed to have an her dad's friend to marry She doesn't like the man but still agreed to the marriage because she doesn't want to disrespect her parents. The man too was not interested in the marriage but she agreed to in order to show respect to the girl and her family. After the marriage, they live in his house like strangers. They don't even talk or meet each other. Each of them goes with their humility. There are those ignorant people, and those is the she always traveling, but make sure to just visit she is traveling so that if they ask where she is, you can actually visit. Yeah, both of them share their location, they live for five this way. The moment they meet their families, they lost real purpose, but the moment they are in love, they pretend they don't see each other. The way the wife is very rich and has someone to take each of the house so she does so she does do so she don't do anyone. They live for more than five years this way. They never talk about children or death. All of us can we say about this marriage. To na farko dai babanki da ya ce ai hakan ba laifi yayi ba a shari'a uba yana da dama ya zaɓa wa 'ya'yansa musamman mata abokan gaba kuma wannan da yawan mata ba sa gane hikimar da ke ciki amma sai daga baya kuma sai ka ga Allah yana ƙara fayyana hikimomi da ke cikin haka idan kin yi domin ki faranta wa mahaifinki rai za ki iya tawassuli da shi ya Allah duk abin da ya shige mun duhu a wannan zamantakewa na tsakanina da mijina ya Allah ka warware mu musamman a cikin kwanakin nan da suka rage na watan ramadana sai ke ka wasu da shi sannan ke ma ki duba me matsalar da kike samu na connection between you and your husband saboda idan if you are not loose to him you make him believe that you are his wife to daga nan ne zai iya kontrolin ɗinki za a yi abin nan a saki jiki amma in kina ɗarɗar da shi dole shi ma zai dinga ne ɗarɗar da ke in kika saki jikinki to a lokacin shi ma zai saki jiki shi namiji yana da irin wannan matsalar idan kika saki jiki da shi to haka shi ma zai saki jiki da ke amma in kika ja baya da shi to shi ma zai ja baya da ke sai yanzu try to make him understand that you are his wife and whatever he wants from you, try to obey him. Try to lose yourself to him and he will understand you and you have a very mutual understanding. Amma in babu wannan to za ki dole ba zai saki jiki da ke ba. Eh kenan. Na biyu idan ya fahimci cewa abin hannunsa ne ya sa kuka yi wannan to ba zai ganki da daraja ba. dan namiji idan ya san abin hannunsa ake so ba shi ba baya ɗaukar mace da daraja akan haka amma idan ya san cewa shi ake ƙauna, ba abin da yake da shi ba to zai saki jiki kuma zai yi mu'amala saboda da yawa yana faruwa ga 'ya'ya mata haka a haɗa su amma shi namijin duk wani alamar da zai iya gane cewa ana son shi ne don Allah ba a nuna mai ba amma in abin hannunsa ne za a nuna to sai wannan abin ya sa ya daina ganin ki da daraja da kima a kiyaye wannan shi ma yana da wannan to irin wannan sai ki samu tattauna matsalar da mahaifinki a kira mahaifinsa a zauna menene matsalar ku a zauna a family meeting babanki ba shi ya haɗa ba? ya zauna da babansa shi ma a kira sa a kira ki sai ku zauna ke ne matsalar ki table it out this is my problem with my husband yana kaza yana kaza shi ma ya faɗi nashi to daga nan sai a yi pinpointing out your shortcoming a nuna niki for you to make an amendment shi ma a nuna masa nashi shortcoming din for him to make an amendment shi kenan kuma sai a zauna life continues amma in aka yi shiru haka you are internally bleeding kuma zai jawo miki wasu tunani har ya koma ya koma kin shiga cikin depression da makamancin haka saboda haka kina bukatar spiritual guidance da kuma wato a ah, marital abin nan admonishment between you and your husband to wannan zai taimaka a warware abubuwa da yawa amma kada ki zauna da maganar ki zauna da babanki shi kuma ya zauna da babansa a zauna da ku dukkan ku me matsalar ku daga nan ne za a gano matsalar a ba ku shawaran abin da ya kamata in aka yi haka insha Allah Allah zai sa a dace ke kuma on the ground duk lokacin da kika kafa ki a ƙasa ki dinga roƙon Allah Allah ya daidaita al'amarin ki tsakanin ki da mai gidanki duk addu'a yana maganin matsalar da ta zo a baya da wanda za ta zo a gaba da wanda ake cikinta da wanda ma za ta zo tun kafin ta zo addu'a na maganinta Allah ya sa mu dace Malam please can you differentiate between Mali, Mali and the rest of the Nazakat? Thank ke Malam. Wa'annan mani yana fitowa ne lokacin da sha'awar ɗan adam ya fito wajen saduwa shi kuma mazi lokacin da sha'awa ya mota shi ne ke fitar da shi shi mani ba na jasa ba amma ana wanke shi ana goge shi amma shi mazi idan ya fito dole sai an wanke shi dole sai an wanke shi in aka yi sallah ba a wanke shi ba sallar ba ta yi ba kuma inda ya taba sai an wanke saboda miqdad bin aswad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Ali bin Abi Talib ya masa tambaya abokin da ne yake ka kina jin kuɗi manzo Allah kuma ni sirki na ne na ne dan Allah ka mun tambaya ni mutum ne mai yawan fitar da mazi sai Miqdad bin Aswad ya tambayi manzo Allah sai ya ce ya wanke al'auran da inda mazi ya taba kenan ya nuna mazi idan ya taba jiki dole sai an wanke wannan tufafin kafin a yi sallah in kika yi sallah da shi a jiki sallah ba ba saboda yana da cikin abin da dole sai an wanke shi Allah ya sa mu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana gobe insha Allah za mu rufe wannan tafsiri saboda shine lahadin karshe da za mu rinka a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kida ya mana da cikin ƴantattun bayinsa Allah muke roƙo ya gafarta mana zunubanmu Allah ya yafe mana kurakuranmu yadda ya tara fuskokin mu a wannan wuri ya tara ba a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zakatan su ya sanya musu kaunan mu da bibiyan mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka shi arziki ka shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka Ya'yanmu mata ka azabta su da maza na gari ka sa su zama masu biyayya ga mazajensu Ya'yanmu mata ka azabta su da mata na gari su ma ka sa su zama masu kyautatawa ga iyalansu iyayenmu su da mata ya Allah muna roƙonka ka zaunar da su lafiya duk wani abu da ya shige cikin duhu gare su a cikin zamantakewarsu ya Allah ka faranye musu duk wata fitina da ke shiga cikin zamantakewa na aure har ya salwantar da wannan aure ya Allah muna roƙonka ta magance mana shi dukkan wata fitina da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa tamu a wannan yanki namu na arewa irin na kidnapper da kuma bandit da sauransu ya Allah ka magance mana wannan matsala mu muna roƙonka ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwar su da mu har abada ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dawzul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk